Tuni dai dama shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rage adadin waɗanda yake ciyarwa da mutane dubu ɗari hudu. Abin da hakan ke nufi shine yanzu dubban ta mutane ka iya rasa rayuwarsu saboda yunwa. Hadimin mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim ya ce ofishin na Farfesa Oshin Banjo na ɗaukar mataki. kamar yadda aka sani ko a kwanakin baya ya yi tattaki inda ya je mai duk da kansa ya kaddamar da ba da abinci wanda ya kawo sabon tsari cewa kowa ɗan ta gida yana gidansa za a kai masa abinci za a amfani da tiket na abinci za a ba da haki da mai da sauran kayan abinci dai wanda an daina kun layi domin karɓa abinci saboda wakace sace da ake kafa fulai kwanakin ana yi ana ta kokari domin inganta wannan sabon tsari da aka yi kuma maganar da nake gaya maka a kullum kai abinci ake yi. a gefe ɗaya Hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway cikin wani kididdiga da ta fitar jiya Litinin ta ce a dududu kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu ne da tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita ke fuskantar barazanar yunwa. Babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi, Manjo General Leo Erabo ya nuna damuwa da irin wannan alƙaluma masu ban mamaki a ƙasashen Turawa ke bayarwa kan Najeriya. I'm a bit skeptical in referring to data that concerns us. It's like you know, someone telling me about my children, my wife and my children. Ina ɗan ɗarɗar da irin waɗannan alƙaluman ta yadda wani bako zai zo gidanka yana gaya maka abin da kake bukata ko abin da ya kamata kai wa yaranka da matarka. Kaga kenan akwai matsala. Ya kamata hukumomin gwamnatin Najeriya su yi aikin samar da irin waɗannan alƙaluman. Misalin wake buƙatar abinci, wake buƙatar magani, amma in ka dogara ga jami'an ƙasashen waje su gaya ma mutane nawa ke buƙatar abinci ko sutura, sannan nawa ake so a tsugunar da su a sansanonin 'yan gudun hijira kaga kenan akwai babbar matsala daga nan kuma sai a ce maka za a nemi agajin dala miliyan kaza don kashewa 'yan gudun hijiran najeriya kaga fa wannan duk don baka da naka alkalaman ne a hannunka because you do not have the data. Kwararren ɗan jarida Baba Yona Muhammadu Tango ya nuna damuwa irin maɗuɗin kuɗin da ƙungiyoyin ƙasashen agaji na jin ƙai da ke ƙasashen waje ke cewar suna buƙata don kashewa Najeriya. kowa ya sani a kan cewa za ka ga ido za su zo gari kama gida miliyan biyar sai jirgi miliyan ashirin wani miliyan goma sha da sauran. So akasari za ka samu 85% na kudaden da suka ce sun kawo ma hadisi din ana amfani da shi a admin cost So kamar kashi goma sha biyar bisa ɗari ne yake zuwa masu IDPC to a gani na wannan ne kamata a fara duba wanda mu kanmu yanzu muna muna shirin tura tim da za su je bincike akan abubuwan da suke faruwa a Bitigan. To ko gwamnatin ta san da haka in kuma ta sani me take yi a kai? Tambayar kenan da na yi wa hadimin mukaddashin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim. Eh to ka san kamar ita gwamnati tana da abin da ake cewa akan abin da ba naka ba tunda wannan kungiyoyi na sa kai gwamnati ta gaba za ta shiga tunzuwa da tsaki akan abin da ba fannin ta ba. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.